amma ba'd dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a majalisi na goma sha tara cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha allahu za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin surat fat za mu tashi aya ta kazzabar qablahum ƙaunin nuhin wa adun na'am aya ta sha insha Allah ah, kafin mu fara amsa tambayoyi ah, za mu ah, zan kaddamar da ta'aziyya ga al'ummar musulmi baki daya akan babban rashi da wannan al'umma ta yi ta ɗaya daga cikin manyan malamai malaman hadisi na wannan zamanin abu ishaq muhammad yusuf sharif alhuwaini rahmatullahi alai ya rasu shekaran jiya a garin dauha yana daga cikin malamai da suke ma hadisin manzan allah sallallahu alaihi wasallam hidima kuma suka tsare wannan ilimi suka ɗaga tutarsa suke kuma ba da kariya a kansa wannan ilimi wanda shine ya tsare mana a addini ya tsare mana alkur'ani ya tsare mana martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare mana martabar sahabbai ya tsare mana martabar zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine dai abinda yake kare addini daga mummunan tawili da kuma zamiya ga barin tafarkin daidai da kuma jefa shubuhohi to wannan bawan Allah Abu Ishaq shawaini rahmatullahi alaih ya ya shahara da ba da kariya da kuma yada wannan ilimi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka darajarsa Allah ya tayar da shi a cikin zumrar waɗanda suka gabace shi na waɗanda suka yi ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima na malamai na da suka bi gurbin as-salafus salih dan ya kasance salafi ne asari muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tayar da shi a cikin zumrar waɗannan waɗanda suke magabata na ƙwarai kuma Allah madaukakin sarki ya musanya mana wannan alheri da muka rasa a cikin wannan al'umma Allah ya kyauta bayansa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma nasbiru wa nahtasib wa nas'alu Allah ta'ala an yajma'ana wa iyyahu fi jannatin firdaus wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mm sai tambayoyi wannan ya ce malam tambaya ta ita ce malam ina haihuwa yara suna bakwai ne yara na su bakwai ne daga cikinsu har da wanda ba sa zuwa makaranta a da babansu yana sana'a to yanzu jari ya yi ƙasa ce nake so na tsayar da haihuwa da tsayar da wayan haihuwa haka ta isa saboda wahala saboda a wataran abinci ma sai a hankali to ya halatta ko kuma yin hakan kuskure ne ya eh, tsayar da haihuwa ga baki daya malamai sun malamai sun ce wannan bai halatta ba malaman wannan zamani amma tsayar da haihuwa na waccan gadi na wani lokaci saboda waɗansu dalilai kamar wanda suka shafi lafiyar ita uwar ko lafiyar yaran ko a hali da uwar ta samu kanta a ciki to wannan ya halatta idan abu ne wanda aka yi shi na wucin gadi temporary ba na dindindin ba tunda ba san abin da Allah zai kawo ba nan gaba saboda haka ta yi haƙuri a ta tsayar babu laifi ta dakatar da haihuwar ta hanyar amfani da ɗaya daga cikin hanyoyin da ake dakatar da haihuwa amma tana da lafiyar ta je a hana ta haihuwa ga baki daya kamar a cire mata mahaifa ko a yanke inda yake fitar da sanadarin kwai na haihuwa da take yi wannan bai halarta ba a bisa abinda malaman majma'al fiqh islami na rabitatul alamin islami suka yi fatawa tun yau wajen kusan sama da shekara 40 akan wannan saboda haka ta yi haƙuri kuma kada wato wahalar abin da za a ci ya sanya ta ta muna da zato ga Allah kada ta da zato ga Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma min illa ya rizquha babu wata dabba face arzikin ta yana wajen Allah duk wani abu duk wani abu duk wani halitta Allah maɗaukakin sarki shine mai azurtawa na haka ta kyautata zato ga Allah kuma ta yi bakin kokarinta kada ta tozarta amana na wato musamman ubansu da ita kada su tozarta amana waɗannan yara tsaya bakin ƙoƙarinsu suna nema musu abin da za su ci su nemi taimakon Allah jalla wa'ala amma kada su mugu zato ga Allah su ɗauka cewa wato yawan haihuwa ko yawan iyali shine ya sanya musu wato talauci da rashi in Allah yadda zai zamanto sanadiyar arziki ne a gare su ba san abin da waɗannan yara za su zamanto ba nan gaba saboda Allah madaukakin sarki shine al-mutawakkil wanda ake dogaro a kansa sannan wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da imani Allah ya ji dan hajjiya ya sa firdausu makoma amin yace tambaya hukuncin sallar mace da ta dauki yaro kuma da famfas a jikinsa kuma najasa a cikin famfas din eh idan dai najasar bata fito ba babu komai yau ai mutum ma da yake tafiya ba najasa ce a cikinsa ba ba ta fito ba kamar famfas ne da Allah ya yi masa eh, ya rufe najasar saboda haka idan najasar ba ta riga ta fito waje ba wannan a tsarkinta yana nan kuma sallarta tana nan a babu komai insha Allah sannan wanda ya ce Allah assalamu alaikum Allah ya ji kan mahaifa ya ƙara hasken ilimi amin ya ce malam ne hukuncin wanda zai ce maka ka buɗe alƙur'ani idan surar rahama ce allah zai amsa maka idan sura azaba ce allah ba zai amsa maka ba to malam wannan shi ma duba ne duk da alƙur'ani ne ko ba duba ba ne eh wannan shi ma duba ne kuma bid'a ce kuma tozarta alƙur'ani ne allah bai saukar da alƙur'ani don a yi haka da shi ba alƙur'ani ba a saukar da shi domin a yi duba ba saboda haka wani yana daga cikin bid'a munkara haramun ne a yi wannan kuma wanda yake yin wannan bai halatta a gaskata shi ba idan aka je aka sa shi yayi wannan to Allah ba zai karbi sallar sa ba a sallar wanda ya sa shi yayi wannan din har kwana 40 in ku har ya gaskata shi ma to wannan tamkar ya tafunta da aka saukar ma annabi Muhammad abinda aka saukar ga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a ingantaccen hadisi wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin duba da ake bi amma sai a zo da shi da sura alkur'ani don a sa mutum ya ji kamar kan cewa wannan abu ne wanda yake na addini ba na bokanci ba ba na bugun ƙasa ba ba na zane a kan yashi ba da sauransu a shi ma yana daga cikin duba da Allah da manzansa suka haramta to sai wannan a ta ƙarshe yake cewa malam dan Allah ina da tambaya akan hukuncin namiji da yake da mata biyu a lokacin sallah ya ya kamata abin ya zama daya tana wani garin daya tana gidan tana cikin gidan iyayena ɗayar tana garin da yake aiki ɗayar kuma tana family house to ka ce biyu amma ka lissafa hudu wanda kwananta ya zo a nan za ka kasance ba yana rabon kwana ba in sallah ta fado akan kwanan wadda take to yana wajen ta ranar sallah to da ka duk shagalin sallah a wajen ta za a bai halatta ba ya canza tsari ya ga kan cewa don wannan ita ce baya so sallah ta fado mata sai ya canza kwana ya ce ya canza tsarin kwana a wannan rashin adalci ne sai dai in zai yi ta hila ne da dabara eh idan zai yi da dabara to wannan kuma a wannan kuma a wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih matsarnaci da mai gyara duk Allah ya sani akan waɗansu sai su yi dabara sai su kirkiri tafiya sai su kirkiri tafiya don idan sun yi tafiya sai lissafin ya ruguje saboda haka sai abin sai ya dawo ya faɗo ta inda yake so to in ma ya yi wannan ne a zahiri shari'a ta bi amma kuma shi da Allah a babi ne wallahu ya al-mufsida min al-muslih in ka zo mata ta nan baka san kai kuma ta inda Allah zai zo maka ba saboda haka adalci shine yafi komai mutum ya tsaya akan adalci zahiran zahiran wa batinan a bayyana da kuma a boye shikenan sai ka zauna lafiya domin Allah ya ya sanya halittar sama da ƙasa akan adalci saboda haka duk wani abu naka in ka shi akan in ka asasa shi akan adalci to ya dace da tsarin halittar Allah sai ka ji dadi ka huta ka hutar amma idan ka ce ba za ka yi adalci ba ka kauce to Allah matsaukakin sarki zai azabtar da kai tun daga nan za ka rinka ganin ba daidai ba a cikin gidan naka saboda rashin adalci don haka mu kula da yin adalci sau da yawa a gidaje mutane suna wasa da sha'anin adalcin nan saboda matsayin da suka ga suna da shi na shugabanci da ƙarfi da kan cewa su ne waɗanda suke a masu gida don haka abinda suka ga dama sefi abinda suka ga dama sefi to su tuna abinda Allah maɗaukacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma abu mas'ud uku bata bin amur albadari ya ce masa ya aba mas'ud wallahu aqdaru minka alayhi wallahi ikon Allah karfin Allah akan ka yafi karfin ka akan wannan bawan naka saboda haka idan kana ganin kan cewa waɗannan matan naka raunana ne ko wannan da baka so raunan nace ba ka da waɗansu wanda za su tsaya akan su kare mata haƙƙinta akan waɗanda yake zaka gansu su cika maka ido ta ji cewar ba za ta iya masa kama karya ba saboda ganin kan cewa sai ta isa to ka tuna ikon Allah a kanka ya fi ikonka a kanta wannan ya sanya ta ka ji tsoron Allah Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon yin adalci na haka masu tsarin aure sai a kula da wannan waɗanda kuma ba su ƙara ba sun huta Bismillahirrahmanirrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق نعم الله جل وعلا يسي كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد متانا النبو نوح سنكريتا أقبانوس da adawa da ad su ne kabilar ad wa fir'aunu da kuma fir'aun zul autad ma'abucin turaku ma'abucin rundunoni ma'abucin manya-manyan gine-gine ma'abucin mulki mai girma duk suna daga duk su ne ma'anar al'autad wa samudu da kuma samudawa kabilar samud wa qaumu lutin da mutanen annabi lut wa ashabul aika da mutanen al'aika mutanen annabi shu'aib alƙaryar mutanen annabi shu'aib wato mutanen kurmi mutanen cikin duhuwa waje wanda yake mai bishiyoyi da ni'imomi da sarkakiyar haɗewar bishiyoyi ula'ikal ahzab to waɗannan su ne ƙungiyoyin kafirci a yayin da Allah ta'ala ya ce a mahzumu a wato jundun mahunalika mahzumu minal ahzab su suna daga cikin rundunonin kafirci to Allah ya ce ga rundunonin kafirci na hakika ula'ikal ahzab waɗancan su ne taron rundunonin kafirci Allah ya ce in kullum illa kazzabar rusul babu wani daga cikinsu face ya ƙaryata manzanni ya ƙaryata manzannin Allah fahabta iqab sannan fahabta iqab sai uquba ta wato ta tabbata akan su ta wajaba akan su wa ma yanzuru haula'i su waɗannan kafirai na maka ba abin da suke jira illa sai hakan wahida face wato tsawa guda ɗaya malaha min fawa babu wani sauraro babu wani jira da za a yi kafin zuwanta ko da kwatankwacin abin da ke tsakanin tatsar farko da tatsa ta biyu ta nonan ta nonon taguwa wannan wa'id ne wannan narko ne da Allah maɗaukacin sarki ya yi ma wato kafirai a kan ƙaryatawarsu da suke ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan ya yi tahdid ya yi musu ban tsoro da cewar sufa ba su zamanto ba face waɗansu rundunoni wulaƙantattu waɗanda yake za su ruguje a can wajen da Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato karyewarsu za ta zo to gabaninsu ma akwai waɗanda suka karyata su ne mutanen annabi nuh mutanen annabi nuh su ne mutanen manzo na farko wanda manzansu ya daɗe tare da su shekara dubu ba hamsin yana kiransu to sun karyata Allah ya halakar da su da ruwan tufana ya halakar da su suka nutse ga baki ɗaya da ruwan tufana ruwan da ba a taɓa yin kamarsa ba ah, ruwan da Allah ya sifanta da cewa inna lamma tsagal ma mu da ruwa ya wuce iyakarsa don ya wuce iyaka komai ya wuce iyaka ba shi da kyau ka duba ka ga tsunami yadda take zuwa duk wanda ya ga fim ɗin tsunami da aka yi na indonesia ko na japan a shekarun baya da suka wuce zai san cewa ruwa in ya ya wuce iyakarsa babban bala'i ne to mutanen annabi nuh ga yadda Allah ya halakar da su wa adu da adawa kabila ce daga cikin kabilu waɗanda tarihin su sananne ne waɗannan mutane da Allah yake ambato tarihin su sananne ne wajen wanda ake karanta musu alkur'ani saboda labarinsu ya wato labarinsu an karɓe shi al'umma bayan al'umma har ya zamanto wani abu ne wanda yake musallam an sallama shi ba a ko shakkarsa adawa suna daga cikin waɗannan ƙabilu su ne mutanen da aka aiko musu annabi hud sun kasance a waje da ake ce masa al-ahqaf a ha'adin adin id anzara qaumahu bil ahqaf al-ahqaf wato waje ne na yankin rairayi rairayi a wajen kamar teku yake dan in ka bi wajen in ka ga yanda rairayi yake kamar yanda zaka ganka a cikin teku haka zaka ganka a cikin rairayi babu wani alamar mahluki babu wani alamar gini ba wani alamar tsuro sai kasa kawai shimfiɗaɗɗa a wuri wato a kudancin a kudanci maso kudu maso gabas na ƙasar saudiya da kuma arewa maso yamma na ƙasar oman da kuma gabas da kuma gabashin ƙasar yaman nan mantikar da ya haɗa waɗannan ƙasashe guda uku a nan al'ahqaf yake kuma haƙe-haƙe ya tuno irin wato alamomin abubuwan da suka bari bayan Allah ya halakar da su a nan wajen suka yi zamani to Allah maɗaukacin sarki ya sifanta su da cewa ƙarfafa ne ƙarfafa ne har cewa man domin na kowa waye ya kai mu tsananin ƙarfi Allah ya mutu wa'azi ce ba sa gani cewa Allah da ya halicce su shefi su tsananin ƙarfi to su adawa da Allah ya tashi halakar da su sai ya halakar da su da ƙarfin da ba a gani iska ba ka ganin iska sai dai ka ga buga sai dai ka tasirinta yadda take tayar da ƙura sai dai ka ga rasta suna motsi sai dai ka ga tana tashi da abubuwa amma ba ka ganin ta to haka Allah ya halakar da ba suna jin tsananin ƙarfi ba sai Allah ya sallada musu abin da ƙarfinsa ya fi nasu gashi kuma ba a ganin sa ita ce iska sai ta ɗauki mutum ta kai shi sararin samaniya sannan ta kifar da shi sai ya faɗo kan ya guntule saboda haka suka wayi garu ka na nakhlin hawiya kamar kututturan dabino wanda aka fafe wato cikin su wa fir'aunu da kuma fir'aun sarkin misrawa zul autad ma'abucin turaku al autad jam'u ne na watat wannan ishara ne ga abin da fir'auna yake da shi na wato mulkinsa wanda an fassara al'auta da sunan da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin akwai fitattu guda hudu na farko shine al'auta turke wato turke yake yi sai a kafa guda hudu a ɗaure hannayen mutum guda biyu a ɗaure kafafunsa akan turke da ake kafawa a ƙasa kun san dai turke kamar yadda ake yin turken dabba da za a kafa shi a ƙasa yadda duk ƙarfin dabba ba za ka bincike shi ya fito daga ƙasa ba to shi ma haka za a yi ma mutum sai a rinka gana masa azaba a rinka gana masa azaba ko kuma an fassara shi cewa waɗannan turaku wato sama ake yi da su sai a kafa su a ƙasa guda hudu ɗin da sai a ɗaure mutum hannunsa hannayensa da kafafunsa haka za a ɗaure shi a can sararin samaniya a ɗaure a bashi ba ci ba sha ba makwanci ba wajen inuwa a cikin rana da cikin ruwa haka za a bashi har yabu kaga gwaninta wajen azaba gwaninta wajen jabberanci to sai fir'auna an kuma fassara al'autar da manya-manyan ginin ishara ya zuwa ga abin da yake da shi na manya-manyan gine-gine wanda waɗansu malamai suka fassara shi da kan cewa su ne al'aharam su ne pyramid a tarihi ba fir'aunan annabi musa ya gina su ba amma shi ne yake da iko a kansu yayin da ya zamanto shi ne sarkin misra gine-ginen nan da kake gani na pyramid kun gan su manya-manyan gine-gine da suka ɗauki shekaru ana gina su tubalin kawai guda ɗaya abu ne wanda yake sai jama'a masu yawa za su iya ɗaukan su har su tura shi amma haka aka ginin nan gini bayan gini har sai da aka yi gagarumin gini kasan duk wanda ya iya yin wannan har ya mallaki wannan ya samu mulki mai girma to da mulkinsa mai girma Allah ya halakar da shi ma'ana ta hudu ta al'autar su ne rundunoni yana da sojoji masu yawa shi yasa yake cewa wa inna la jami'un hadirun fa arsala fir'aun fil madaini hashirin inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana wa inna wa innahum lana laga'izun wa inna la jami'un hadirun taro ne gabaki daya sai a shirye suke saboda yana da rundunoni yana da rundunoni yana da set force wato a ƙarfi na daula na daular da ya kafa na mulkinsa to duk wannan sun tabbata ga fir'aun duk fassarar da ake na al'auta nan guda hudu sun tabbata ga fir'aun haka yake saboda zaluncinsa yana da turaku da yake mutane azaba saboda ma zaluncinsa har gani har cewa yake yi shi ne ana rabbukumul a'ala shi Allah ne ma kansa saboda zaluncinsa da ganin cewa yana da ƙarfi har cewa yake kai duk gini nan da aka yi min gini ma da zan kai can sama je in kai ya zuwa ga ubangijin musa don ina jin karya yake yi wana da fir'aunu ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa wa inni la'adhunnu kadhiba Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amali aka aka kawata masa mummunan aikinsa to shi ma Allah ya ce ya ka manzanni Allah ya halakar da shi da me da ruwa ya nufi. yana alfahari ganin cewa ruwa ya dare ya yi masa hanya yana ganin shi ne ai fir'auna a ƙasa an san shi a ruwa ma an san shi saboda haka sai da ya shiga suka haɗu ga baki ɗaya da shi da rundunonin nasa sannan Allah maɗaukakin sarki ya rufe da shi wa samudu da samudawa su ma wata kabila ce daga cikin kabilu waɗanda suka yi zamani bayan annabi nuhu kafin annabi ibrahim wanda wajen zamansu a waje ne da ake ce masa al'ula yanzu a ƙasar saudiya yana nan yanzu ya zamanto wajen tourism wajen yawon shakatawa kwanan nan aka yi wani biki a wajen na mawaƙa suka zo suka yi ta waƙe-waƙe a wajen da allah maɗaukakin sarki ya halakar da samudawa wuri irin wannan ana zuwa ne don a yi izina ba don a yi biki ba hmm. ana zuwa ne don a yi izina tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar wani ya shiga wajen face yana kuka ko yana kakaro kuka annab sallallahu alaihi wasallam ya lullube kansa da ya wuce ta wajen nan har sai da ya wuce saboda tsoro abin da ya faru su mutanen samudawa Allah ya basu su zamanto aya ya halakar da su amma ya kyale gidajensu da garuruwansu da gidajensu da nan saboda haka za ka je ka gani har yanzu ga gidajen nan nasu a jikin dutse suke fafe dutse wa kanu yanke tuna minar jibali buyutan amini sun kasance suna haƙo wano suna sassaƙa gidaje daga duwar wasu suna amintattu to su ma Allah ya halakar da su da tsawa guda ɗaya da tsawa guda daya inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu ka hashimil muhtadir suka zamanto kamar wato ciyawa wadda aka wanda aka yanke ta aka zubar da ita suka zamanto matattu a durkushe suna cikin gidajen nasu amma ga gidansu nan Allah maɗaukacin sarki ya bari don su zamanto aya don ya zamanto aya ga mutane wa qaumu lut da kuma mutanen annabi lut fajirci su ne fajirci ga nika sheni dukkan wannan nau'in fajirci suna yin sa hmm. to su ma haka Allah ya halakar da su da me Allah ya halakar da su da kifewa aka kife su aka aka aka ciccigo kasar tasu tun daga kasanta aka sama da ita sannan aka kife ta sannan ake musu ruwan tsakon kwani shi sa suka zamanto ga wajen nasu nan ba a gani ba a rayuwa a wajen inda aka halakar ba abin da yake ba wani makhluki da yake rayuwa wa ashabul aika da mutanen sarkakiya ashabul aika mutanen annabi shu'aib ne mutanen madiyan ne amma masu wadata ne wato da zaman cikin gari ya takura a gare su sai suka fita wajen gari suka tafi GRA suka je suka yi waje shi sa ake ce musu ashabul aika waje mai farkakiya da bushiyoyi da ni'ima suka koma can suna cikin ni'ima da jin daɗi amma kuma sun kafirce ma Allah to su ma Allah ya halakar da su da azabu yawmin zulla azabar ranar inuwa inuwa ce ta zo musu ta lullube su kamar za a yi musu ruwan sama sai kawai ruwan azaba ya barke a kansu wuta ta faɗo ta kona su sannan bayan an yi musu tsawa don su ma an yi an halakar da su da mutanen madiyan aka halakar da su da tsawa su ko mutanen al'aika aka halakar da su bi azabi mai dhulla Allah ya ce duk waɗannan babu wani daga cikin su face ya karyata manzanni domin duk wanda ya karyata manzo guda ɗaya ya karyata duk manzannin Allah kowa ya karyata manzan da aka turo masa saboda haka kowa ya karyata dukkan manzannin Allah don saƙon su ɗaya ne fa haqqa iqab da haka hukuba ta tabbata a kansu ta tabbata a kansu to wannan gargadi ne domin in sun gaskata da abin da alkur'ani yake faɗa kaga an samu gargadi cewa yanda hukuba ta faɗa a kansu tare da girman su da girman mulkin su da izzar da suka samu a bayan ƙasa to su fa ba komai bane su jundun ma hunalika ne runduna ce jundun ma to idan waɗanda suka fi su ga abin da basu gagari Allah ba ga abin da Allah ya mutu ina su kuma gare su to haka in sun amince in sun gaskata abin da Allah yake faɗa wannan sai ya zama to kasheji ne a gare su in ma basu gaskata ba shi ma kasheji ne a gare su domin labarin waɗannan mutanen shahararre ne har ya zamanto zai ba su zato mai ƙarfi akan cewar wannan al'amarin fada ake faɗa daidai ne tare da kuma cewa uslubin alkur'ani yana ta maimaita kissar maimaitawa bayan maimaitawa a maimaita a sake maimaitawa ka duba dai kaga nan a cikin suratul sad an faɗe ta ga suratul kaga ka ga suratul hud ga suratul qamar an faɗe su da kaga suratul furqan kaga suratul hijr ana ta maimaitawa wannan zai sanya wato shi ma ya zama to gargadi a gare su to sannan Allah madaukakin sarki ya ce wanda yake shine gargadin to su waɗannan ba fa abinda ba abinda suke jira face sai hasan wahida tsawa guda daya tsawa guda ɗaya din nan za ta iya nufin a nan duniya da tsawar wato da za ta zo musu ta wato rundunonin musulmi ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a ci su da yaƙi kamar yadda ya faru gare su ranar yakin badar da kuma kamar yadda ya faru gare su ranar fatahu makka abinda suke jira kenan tsawa guda ɗaya ko kuma wato ita ce tsawar da yake ta ƙare ta ƙarshen rayuwa ita ce wato saihatul faza da saihatul sa'i wato kururuwa tsawa da za su ji wanda take kawo halakar dukkan wanda yake bayan ƙasa abinda kawai suke jira kenan malaha min fawaq wannan tsawa da za su ji ba ta da wani imhal ba ta da wani saurarawa ko da wato gwargwadon yadda za a samu wato fakara lokaci tsakanin tatsar farko da tatsa ta biyu kasan yayin da ake tatsar nonon raƙumi nonon taguwa idan aka tatso za a ɗan jira kafin nonon ya sake hantsar ta sake cika sannan a sake tatsowa to ɗan wannan lokacin da ke tsakani shi ake ce mafawa shi ake ce mafawak wato ba za a saurara musu ba ko da ɗan gwargwadon ɗan ƙaramin wannan lokacin ne ba za a saurara musu ba inda ta riga ta zo tana zuwa halakarsu ta zo don daga an ji kururuwar shi kenan kuma lokacin kururuwar ba za a yi sauraro jinkirta shi ba tunda shi mala'ika israfil da aka ba shi ƙohon da zai wato da zai yi wannan ji wannan tsawar daga hurawarsa ya riga a shirye yake ya riga ya sanya kahon a bakinsa ya ɗaga kansa yana jiran a umarce shi ya kasa kunne ya ji umarnin Allah daga an yi ya hura shi kenan duk duniyar ta tashi to abinda kawai fa suke jira kenan wannan wa'idi ne ban tsoro ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi a kan wato kafircin waɗannan kafirai da suke manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam karyatawa da izgini تسنى الله تعالى ta'ala وقالوا ربنا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب Allah ya ce wa qalu rabbana ajil lana kuma suka ce ya ubangijinmu ka gaggauta mana mu na azabar da kake da ake mana alkawari da ita qabla yawmil hisab tun kafin ranar sakamako wannan izgili ne suke yi izgili ne suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai har addu'a suke yi addu'a azabar tamu rabannu na azabar wai raban nasu na azabar suke cewa wai Allah ya gaggauta musu shi wannan abin yazo wato a shirye suke dauke azaba kaga ita matuƙa kenan wajen ƙaryatawa in kuka lura wato jerin gwanan istihza'in mushrikai da Allah ya bude wannan surar da shi abu guda uku ne na farko istihza'i akan tauhidi suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu ya sanya iyayen giji su zamanto ubangiji su zamanto abun bauta guda daya wato suna inkarin tauhidi na biyu annabci suna inkarin annabci a unzila alaihi a unzila alaihi dhikru min bainina a unzila alaihi dhikru min bainina haka suka ce yanzu an saukar masa da wahayi ne daga wato a tsakankaninmu wato suna inkarin cewar shi annabi ne kuma karyata annabci to na uku kuma karyata tashin alkiyama a cikin wannan ayar da muka karanta suka ce rabbana ajil lana qitana qabla yawmil hisab ka gaggauta mana azabar ta zo tun kafin ranar sakamako wato su a suke ta zo ma azabar wannan yana da yawa isti'jal neman gaggawa gaggawar saukar azaba saboda ganin kan cewa bata zo ba saboda haka suke fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam a zo mana da azabar to wannan wato jahiltar Allah ne saboda shi Allah jalla wa'ala alhalimu ne mai haƙuri ne bisa sani da yake da shi domin rashin zuwan azabar rashin gaggauta zuwan azabar ba dalili ne akan rashinta ba bal komai na Allah yana da lokacinsa kuma shi Allah ba mutum ba ne wanda za a ce an harzuka shi ya ce abinda kuke faɗa kenan to ga ta nan na Allah Al'aziz ne ya fi karfin haka ya fi karfin nan shi sa Allah ya ce wa na bil azabi wa lan yukhlifa Allah wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun suna gaggautawar ka zo musu da azaba Allah kuma ba ba zai saba sa ba rana ɗaya a wajen ubangijinka kamar kwana kamar shekara dubu ne daga abin da kuke gidayawa saboda haka zuwan lokacin kamar rana ɗaya ne a wajen Allah kamar rana wa ma illa wahidatun kalamhin bilbasa basar kamar kiftawar ido ne saboda haka wannan kawai istihza'i ne kuma in kuka kula dukkan su tsara da masu karyata addini masu rashin yadda da addini suke ta wannan babin ne istihza'i wato su rinka ba'a da izgili da Allah da annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ma annabawa baki daya alaihi musallatu wassalam da wahayin da Allah ya saukar hmm. takamarsu kenan cewa suna da tsaurin ido da taurin kan da za iya zagin Allah da za iya yin ba'a ga Allah zasu iya yin ba'a ga wato annabawa su izgili da su domin su bata ma wato su sanya bacin rai ga masu imani to kuma wannan ɓacin ran da suke sawa ɓatancin da suke sawa ga masu imani hatta ga Allah ma suna janyo ma kansu azabar Allah kamar yadda Allah ta'ala yake Allah yace ne yajadiluna fi ayati llahi ghairi sultanin atahum kabura maqtan inda Allah wa inda alladina amanu masu jayayya da ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta zo musu ba wannan abin ki ne mai girma a wajen muminai abin ne mai girma a wajen Allah da kuma a wajen mu'mini kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu babban abin ne a wajen Allah da kuma wajen mu'mini to shine wannan abin da suke yi dan su yi wannan batancin to nan Allah madaukakin sarki sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace isbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke faɗa wato ka jure da wannan cutar tasu cutar cutar wanda suke inda Allah matsinda ba dan addini gaskiya ne, Allah ba zai ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai haƙuri ba ya san cewar gaskiya za ta tabbata kai hakuri akan abin da suke faɗa wadkur na, Dawud ka tuna ka wato ka tuna bawan mu Dawud nan a nan bi ma'ana a tazkir wato ka tuna ba wai ka ambaci labarinsa ba duk da yake shi ma zai iya ɗaukan wannan ma'ana kamar yadda ibnu ashur ya nuna cewa zai ɗauki dukkan ma'anar kai a kan kanka ka tuna isar annabi dawud sannan ka ambata ma mutane isar annabi dawud to menene munasabar haɗa wannan da yin haƙuri akan maganganun istihza'i da suke faɗa munasabar shine cewa kyale su da istihza'in su kyale batun yin raddi akan istihza'in su kawo abin da yake zai nuna musu wato abinda al'adar Allah take tare da bayan Allah salihai wanda kai kana daga cikinsu sai aka kawo kisar annabi dawud tare da kuma zai iya ɗaukan cewar kaman kai haƙuri kan abin da suke faɗa ka tuna da bawanmu dawud da kuma waɗanda sai kuma aka ambaci waɗansu annabawan bayansa har guda tara domin kowannensu za ka ga ya yi haƙuri akan batanci da aka yi masa kuma ƙarshen al'amari Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masa da ɗaukaka saboda haka kai ma haka Allah zai tabbatar maka to nan Allah maɗaukakin sarki ya kira wa annabi Dawud da cewa abdana bawanmu wannan ɗaukakawa ne da darasawa da martabawa a gare shi ya danganta shi ya zuwa gare shi bawanmu in ji Allah ya ce ma annabi Dawud bawanmu ne shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunan da ya fi so a kira shi irin bawan Allah kuma a matsayi wanda yake ba wani bawa na Allah da ya taka wannan sai Allah ya sifanta shi da wannan yace subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafi dare da bawansa a cikin dare Allah yake zal'ai shi annabi Dawud zal'ai ma'abucin karfi wato ma'abucin karfi a cikin ibada Allah ya yabe shi da karfi cikin ibada wanda yake nuna jimiri da juriya a cikin ibada Allah maɗaukakin sarki yana yabo da wannan annabi dawud Allah ya ba shi ƙarfi wajen ibada shi ya sa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu azumi na nafila da ya fi falala irin azumin annabi dawud kana ya sumu yauman wa yuftiru yauma yana azumi rana ɗaya ya sha azumi rana ɗaya babu azumi na nafila da ya fi wannan wanda mutum zai dawwama a kai to kuma kaga masu yin irin wannan azumi to sai waɗanda zai sun jure to Allah ya sifanta shi da cewa shi ma'abucin ƙarfi ne a cikin ibada kuma haka sallar dare ya ƙomu nisfan lai wa ya namu sahu, wa ya ƙomu sahu, ya bacci rabin dare sannan na'am ya namu nisfan lai wa ya ƙomu sahu, wa ya namu sahu, yana tsayuwa yana bacci rabin dare ya tashi ya yi sallah sulusun dare sannan ya yi bacci sudusi ko haka lafazin hadisin yake ko na'am innahu awwab Allah yace innahu awwab lalle shi mai yawan komawa ne ya zuwa ga ya zuwa ga Allah wato mai yawan komawa ne ya zuwa ga yardar Allah ah, yana yawan yana da taurin komawa ya zuwa ga yardar Allah ta hanyar komawa a cikin ibada wanda yake sallar walha an sufanta shi da cewa shine mai yawan komawa ya zuwa ga yardar Allah habbu salati ila Allah salatu Dawud wa habbu siyami ila Allah siyamu Dawud kana yanamu nisfal layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu kamar yadda na faɗa yana bacci rabin dare ya tashi ya sallah sudusun dare sannan ya bacci sudusun dare sudusun dare na ƙarshe haka sallar haka sallar daren sa take alaihi salatu wassalam to shine ma'anar zal'aidi mai ƙarfi ne a cikin ibada Allah ya ce inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna mun hore duwatsu tare da shi suna yin tasbihi suna mun hore duwatsu suna yin tasbihi tare da shi bil ashi wal ishraq da yammaci da kuma lokacin hudowar rana wato da safa da yamma lokacin hudowar rana wato lokacin da lokacin walaha kenan to kuma dama kun san ita sallar walaha an ce ita sallar masu komawa ga Allah to an ce shi awwab ne to gashi aka ce lokacin da suke tasbihin kenan lokacin walaha da kuma da yammaci wa tsaira haka nan mun hore tsuntsaye mashuratan halin kasancewa ana tattara su gare shi kullun lahu awwab kowanne daga cikin su yana komawa ya zuwa ga da'a gare shi ga annabi dawo yayin da yake ibada suna yi tare da shi kowanne daga cikinsu wato in ya tashi yin ibadarsa ta karatun a taura da tasbihi da yake yi sai Allah ya sa in yana faɗa sai duwatsu su amsa sai tsuntsaye su amsa wai waɗansu wato kwatankwacin wannan ambatansa ya zo a cikin a cikin attaura a cikin labarin annabi dawud to wai sai suka ce irin saboda rashin imani da ayoyin da mu'jizozin annabawa sai waɗansu daga cikin masu sharhi suke cewa ai ma'ana wato wannan abin eko ne amsa kuwa ne wai in yana yin in yana karatun ne sai saboda yana sai duwatsu su rinka yin amsa kuwa ai ka san amsa kuwa ai ko idan ka je kai magana da ƙarfi a waje wanda yake da duwatsu a nan kusa sound waves din idan suka tafi sai su reflecting sai su dawo wajen ka ce ka ji wai wato ba wata mu'jiza ba ce wannan abu ne wanda yake faruwa ga kowa to shine har Allah zai ambace shi ai wannan mu'jiza ce shi yasa Allah ya ambata dan wannan amsa kowa kowa ma zai iya yi to kuma Allah sai ya ai kullun lahu awwab kowa mai komawa ne mai biyayya ne ga Annabi Dawud wajen wannan in ya faɗa sai su faɗa to idan an ce duwatsu amsa kowane tsuntsaye fa tsuntsaye fa su ma amsa kowanne tasbihi suke yi tare da annabi dawo Allah ya ambaci wannan don ya bayyana babban matsayinsa to a cikin kawo wannan kissar akwai ɗauki hankali daga izgili da suke da raddi akan izgilin domin daga baya kuma aka zo aka yi musu wa'azi wannan sai ya sanya su soma tunani domin an ɗauke hankalinsu daga mujadala da su daga jayayya da su akan abin da suke faɗa da a ce za a mayan musu da raddi kawai sai Allah yake kai hakuri akan abin da suke faɗa ka tuna bawa na annabi Dawud sai ake ta kawo sa wa shaddadna mulkahu Allah yake mun karfafa mulkin sa ai mun karfafa shi da kurjini da nasara da yawan rundunoni da yawan masu gadi kullun wato yana da 'yan gadi da suke gadin da suke gadin masallacinsa wajen da yake ibada cikin dare saboda saboda ƙarfin mulki masu yawa haka suke gadinsa wa atainahu al-hikma kuma mun bashi hikima ita ce annabci da ilimin shari'a dukkan wata kalma da ta dace da gaskiya ita ake ce mai hikima to wanda Allah ya bashi hikima shine wanda Allah ya bashi sanin littafi sanin littafin Allah wanda ya kunshi gaskiya to duk wanda ya san littafin Allah ya hukunci da shi to hakika Allah ya bashi hikima don za ka samu koyaushe hukuncinsa yana daidai da gaskiya in ana magana ana ta jayayya ana ta jayayya daga ya zo ya faɗa abu in dai daga abin da ya sani ne na ilimin littafi kuma ya yi hukunci da abin da ke cikin ilimin littafin to sai ka ga shi ne ya dace da gaskiya kowa sai ya dawo ya zuwa ga maganarsa Allah ya ce wa ake nahul hikmata wa faslal kuma muka bashi wato rarrabewar zance hikima da kuma rarrabewar zance shine zance wanda yake tantance da ake faɗa yadda za a fahimce shi daidai wa daida ba tare da an samu wani rikici ba a wajen fahimtar abinda ake faɗa rarrabewar zance Allah maɗaukakin sarki ya ba ma annabi Dawud a wato rarrabewar zance shine wato yayi hukunci da daidai da kuma adalci a cikin husuma da take zuwa masa da bambancewar bayani da fasaha da balaga idan yayi magana kamar yadda aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace utitu jawami'il kalim an bani matattarar zance waɗansu malamai sun ce shine farkon wanda yace amma ba'd wajen bayani amma wannan bai tabbata ba a cikin wato bai tabbata ba a cikin hadisi duk da ya zo a kamar yadda ibn abi hatim ya ruwaito daga abu musa al-ash'ari awwalu man qala amma ba'ad dawud alayhi salam wa huwa faslul khitab shine faslul khitab haka nan ma aka ruwaito daga amiru sha'abi yace faslul khitab rabe wazance shine cewa amma ba'ad domin wato idan zaka yi magana ka kawo abu a dunkule kafin ka je ka yi bayani dalla-dalla kafin ka je ka yi bayani dalla dalla kamar ka ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashur hamsun min alfitra abu guda biyar suna daga cikin fitra to kaga kowa sai ya kasa kunne ya ji ana faɗa yana kirgawa ana faɗa yana kirgawa ana faɗa yana kirgawa to ne daga cikin faslul khitab rarrabewar zance wanda yana da yawa a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi Dawud shi ma an bashi wannan to kasancewar wannan Allah ya ambace shi ya cancanci wato a ambace shi ya nuna wato niza da annabi dawud yake da ita a wannan janibin wanda Allah ya fifita shi da ita a tsakankanin annabawa wanda ba wanda aka sifanta shi da wannan bayansa sai manzon Allah na rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa an bashi jawami'ul kalim to <clears throat> wannan shine shimfiɗa da Allah maɗaukakin sarki ya yi na wato matsayin annabi dawud alaihi salatu wassalam da ah, ba zai yi mu ɗauki a da ta faru tare da shi ba da hal ataka a bismillah وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاقم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ولمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك وإن إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتنوا الله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب نعم الله أكبر لا بس يعني إن شاء الله تيجوا بس sai تعيشوا tashi a وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كغفر خامسه akwai ɗan uwa malam ibrahim da yake nan bakin masallaci Allah ya yi ma yayansa rasuwa Allah ya gafarta masa Allah ka sa aljanna makomarsa wannan kuma ta'addanci da ya tsananta a cikin 'yan kwanakin nan ga 'yan uwan dinawa a shekarun jiya an kashe sama da mutum 400 na ka Allah ka karɓe su cikin shuhada waɗanda zalunci da ake ma waɗannan bayi na ya Allah kawo ƙarshensa Allah ka ɗaukan musu fansa Allah ka ɗaukan musu fansa Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara akan makiyanka Allah ka ba da nasara akan waɗannan makiya naka Allah ka saukar da azabarka a kansu Allah abinda kake musu na imhali Allah ka kawo ƙarshensa Allah saurara musu da ake Allah kawo ƙarshensa Allah ka gaggauta ukuba a kansu Allah ka gaggauta fushinka a kansu Allah muna roƙonka ka tsarkake bayan ƙasa daga gare su Allah ka tsarkake bayan ƙasa da waɗannan ashararai Allah ka ba nasara a kansu su kuma waɗannan rauna na muna roƙonka Allah ka jibince su Allah ka aiko musu da mataimaki daga gare ka Allah ka sanya musu majibincin al'amarin su daga gare ka Allah mu ma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah yan siyasar ƙasar nan Allah ka shirye su yan siyasar ƙasar nan da jagorancin ƙasar nan Allah ka shirye su da ake nema a yi na a faɗar da ƙasar nan a cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali Allah ka yi mana maganin wannan al'amari Allah kai mana maganin fitina Allah kai mana maganin waɗanda suke so su tayar da fitina a wannan ƙasa ko su wane ne ko masu mulki ne ko mabiya ne Allah kai mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah masu neman mu da sharri da tashin hankali da karyewar zaman lafiyarmu Allah ka mayar da shirinsu a kansu Allah ka mayar da shirinsu a kansu Allah ka sanya Allah ka sanya azabarsu akan abin da suke shiryawa Allah ka sanya mummunan shirin da suke ya zamanto akan ruguza kawukansu Allah ka isar Allah ka isar mana sharrinsu Allah ka isar mana fitinarsu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin